biyan halitta manzanmu muhammad sallallahu alaihi sallam a satin da ya gabata mun yi magana akan kamar mukaddima da ta shafi muhimman a tasirin manzan Allah sallallahu alaihi sallam da ni ake nufi da ita da fa'idojin da akan samu a irin wannan majalisi ko wannan karatu na sirar annabi Allah sallallahu alaihi wasallam a yau za mu fara karanta littafin da muka zaɓa don ya zama insha Allah ta hanyar ne za mu bi mu karanta wannan sira kamar da muka jira nan akwai littattafai da dama kuma kowanne da irin abin da ya bai wa ƙarfi a nasa littafin da ya rubuta amma wannan littafin saboda mujalladi ɗaya ne duk da shi ma yana da girma ɗin muna fata Allah maɗauki ya ba mu lafiya da rayuwar da za mu gama shi gaba ɗaya amma ya tattara abubuwa masu amfani a tsirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan littafi shine al-waqiq al-maktub na Tafiyur Rahman al-Mubarak Kul wannan bawan Allah Tafiyur Rahman al-Mubarak Kul ɗaya ne daga cikin malamai mabiya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma malami a aljami'a salafiyya da take hindu wato mutumin indiya ne asalin littafin ya rubuta shi ne a 1976 lokacin da rabitatul alamin islami ta sa musabaka wato a sami malamai a ko'ina a duniya yi rubutu wanda za a ɗauke shi wato kamar misali ƙwararre wajen gwada firar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne wannan bawan Allah ya yi musharaka kuma shi ne ya zo na ɗaya a wannan musabakar ka rubuta littafin da zai zama wato abin gwaji sosai wajen firar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙari matuƙa kwarai da gaske kuma duk da dai kamar da yake cewa ko wani malami ya je ya same shi <clears throat> lokacin da ya je madina yana yawan zuwa madina mutum akwai wani zuwa da ya shekara hudu da suka gabata ya zauna da ɗalibai a jami'ar islamiyya da su ma kan yi karatu har da 'yan indiya wanda ba 'yan indiya ba masu je sun kai masa ziyara an gaisa da shi mutum ne mai kokari sosai har wani malami ke tambayar sa me yasa a wani littafi ya dan sa wasu hadisai waɗanda yake <clears throat> wasu ba masu kyau bane yake gaskiya kokarin da yayi shine ya tattaro littafan da suka yi magana akan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya kawo amma eh, rubutun da yayi ya rubuta wannan littafin ne yake mafi yawansa a nesa da gidansa nesa da library din za haka bai samu damar abin da ya shafi hadisi kawai ya yi muraji a riwaya cikin yadda ya kamata ba to amma tun da dama wasu sun riga sun yi wannan bangare din akwai littafan da suka mai da hankali kan gyara da kuma bayanin riwaya din da suke ingantattu to ba damuwa insha Allah za a sami kammala aikin ta hanyar waɗanda. amma dai abin da yake na tara sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kusan alittafai manya da suke magana akan sirar to ya yi kokari sosai wajen bin mafi yawan littafai din da kuma sabon rubuce-rubuce da aka yi akan babin sirar to malamin ya yi mukaddima haka mai dan tsawo wadda nake ganin za mu tsallake ta wajen bayanin abin da ya shafi mawuƙi larabawa da akwaninsu ma'ana kashe-kashen larabawa wani abin da duk mai karanta sira ya saba jinsa da adadin larabci kasa larabawa kashe uku wasu abubuwan wanda ba a sami kawai dai an faɗe su ne a littafan tarihi al'arabul ba'ida al'arabul musta'ariba da makamantan waɗannan ya ɗan yi magana akan waɗannan wanda nake ga ba lalle sai mun tsaya a kansu ba maganan al-hukm wal imara fil arab tsarin hukuncin mulki yadda ake yin sa a cikin larabawa na fi mai da hankali kan abin da yake yana da alaka da addini wato diyanatul arab nan ya kamata mu fara karantawa abin da ya shafi kabilun larabawa din da irin mulkin da suke yi insha Allah idan aka bar munasaba da take da alaka da wurin zan ɗauko wani abu na can sai mu yi ƙarin bayani saboda sai bin lokaci mu fara daga abin da ya shafi biyanatul arab irin addinan da larabawa suke yi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam malamin yace kanat معظم arab ittaba'u دعوة isma'il mafi yawan larabawa a wancan lokaci kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi kiran annabi Isma'il alaihi salam حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم عليه السلام يعني اللي يكلاسوا زوج الدين بابنسا واتو النبي إبراهيم عليه السلام ina jin dai ɗaliban ilimi da duk wanda yake jin sirar Annabi Allah sallallahu zai ji ana nasabta shi zuwa ga annabi Ismail annabi Ismail kuma dan annabi Ibrahim ne kuma mun san kisar annabi Ibrahim wanda ta zo a Qur'ani na yadda ya rikici da mutanensa ko in ce mutanensa suka haifar masa da rikici saboda ya kira su zuwa ga a daina bautar gumaka a koma bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya ba mu labari mai yawa akan annabi Ibrahim kusan ma ka ce kamar wato maganganu da aka yi a kan annabi ibrahim da zurriyarsa da banu isra'il umuman sun fi labaran da aka yi a kan kowanne annabi a cikin alkur'ani labaran da allah maɗaukaki ya ambata a cikin alkur'ani dangane da annabawan banu isra'il saboda yawansu ya fi abin da aka faɗa a kan sauran annabawa annabi ibrahim ana ce masa abul anbiya kuma Allah maɗaukaki ya kira shi hanifan a wurare da yawa a cikin alkur'ani me ake nufi da hanif na hmm? na eh wannan ita ce fasara da mafi yawan mutane suke faɗa wanda ya karkata daga ƙarya ya koma gaskiya daidai ne amma kuma fassara ce billazimi ba shi ne asalin ma'anar kalmar hanafa ba nan ce hanafa bi ma'ana akbala ya fuskanci abu fuskantar da tattalzin kawai watsi da wani abun a bayan ko ga shi ma'anar da ita ce ka karkata zuwa ga wani abu kai watsi da wani abu dole sai haɗa waɗannan abubuwan guda biyu sannan kalmar hanif ta wannan kalma sai da ita kanta idan ka kula tana ɗauke da wani abu na fassarar kalmar tauhidi wato nafi da isbat yawa kai watsi da wani abu ka fuskanci wani abu shi kaɗai don haka karka fassara ta kawai da karkata a'a karkatar zuwa ga wani abu tare da watsar da wani abu ko fuskantar wani abu domin asalin kalmar hanaf bi ma'ana akbala mun ji kalmar ko akbala nan sai akbala ka fuskanci abu ka sa shi a gaban ka duk abin da ka fuskance shi to lalle ka bai wani abin baya ko to shine ma'anar kalmar alarabtanta lazimin ma'anarta kuma shine wato ka yi watsi da wani abu ka fuskanci wani abu ka kama shi ga dangadan Allah subhanahu ta'ala ya kira shi <clears throat> walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikeen a wurare da yawa Allah madauki na bana dangane da Annabi Ibrahim cewa kana hanifan cewa yayi watsi da bautar gumaka ya kama bautar Allah subhanahu wata'ala to wannan addinin nasa ƴaƴansa wanda yake dukansu annabawa ne kuma sun haifi annabawa sun tafi da karantar wannan ta wannan tauhidi din mun san dai ya haifi ƴaƴa nawa mashhuri da ake faɗa akwai Isma'il shine ɗansa na farko shine dikir ɗinsa domin ya daɗe bai samu haihuwa ba ya roki Allah madaukaki ya ba shi haihuwa har Allah ya turo mala'ika ya masa bushara sai ya zama cewa matarsa Sara ta ba shi kuyan gatta Hajar domin ya aure ta ya aure ta kuma ya haifi annabi Ismail wasu masu bincike a wannan babin sun ce wannan hajar ba baiwa ba ce wato a saɓanin yadda aka saba ji cewa baiwa ce sarkin misira a lokacin ya ɗauke ta ya wa annabi ibrahim bayan zuwan da annabi ibrahim ya yi wato misira mun san dai kista lokacin da annabi ibrahim ya je misira har yana tsoron sarkin zai kwace masa matarsa har yake kanwata ce ko al'imamun bukari ya roto wannan hadisi da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari cewa annabi ibrahim bai taɓa yin karya ba sai guda uku dukkan wato ƙarerayin nan guda uku a cikin sha'anin allah maɗaukake ma'ana don addinin allah ya yi su an kira su karya <clears throat> ba wai don saboda annabi annabin allah yana yin ƙarya ta zunubi ba amma mafi yawa malamai sun nuna ta wuri ya ce abinda maimakon ka faɗi abu da yake gashi da ke kurkuru sai ka faɗi wani abu mai ma'ana amma wanda wannan abin da kake nufi din zai shiga ciki tunda in an tambaye shi yana da wata ma'ana daban da yake nufi ya ce wasa ce bai ce matarsa ba domin in yake matarsa ce sarkin zai kwace sai ya ce wasa ce shi yana nufin wasa a uwarsa kai a addini ya ce uktuhu kuma yana nufin yar uwarsa a addini kuma yar uwa ce addini matarsa yar uwarsa ce addini ko ba haka ba to makamantan waɗannan abubuwa da ya faɗa sai zama Allah maɗauki ya tsere da a kama matar isa dai tana da tsohon ba zan ce ba ku taɓa ba to har ya kai da zai fito daga misira wannan sarki ya ɗauki hajar ya baiwa ita wannan matar sara sa sara to su suka ce ku yanga ce ne ba ta wani malamin indiya ɗin da ya wani bahasi ya sa masa suna rahmatul lil alamin sunan littafin suna rahmatul lil alamin domin mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahma lil alamin to shi sunan littafin nasa ke ma na sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatul lil alamin shi wannan bawan Allah yana kalto daga wurin sa cewa wannan wato magana ta cewa hajar ku yanga ce yayi ba'asi ya tabbatar da cewa ba ku yanga ba ce ya ce don haka ba za a ce annabi Isma'il dan ku yanga bane a'a da ne sosai ga annabi Ibrahim sabanin yadda bani isra'ila wato suka ɗauka suke tukan larabawa cewa ‘ya'yanku yanga ne san asalin waɗannan mutane wato da bani isra'ila da larabawa gaba su asalin su waye annabi ibrahim ko domin annabi ibrahim shi ya haifi isma'il shi ne ɗansa na farko kamar na ambata sannan ya haifuwa sa sai ya haifi ishaqa ishaqa shi ya haifi yaqub yaqubu shi ake ce ma isra'il mun gane yaqubu lakabinsa ne isra'ila don haka shi ne wanda ya haifi ‘ya'yan nan guda na hmm? yaqubu sha fi ‘ya'yan nan guda goma sha biyu daga cikinsu akwai annabi yusuf mun gane to waɗannan su ake ce banu isra'il wato ‘ya'yan annabi yaqubu yaqubu ɗan ishaqa ishaqa kuma ɗan wa ɗan ibrahim ƙanin annabi eh, isma'il isma'il shi mahaifin wato annabi ibrahim lokacin da matarsa sara ta ga yadda aka haifi isma'il kishi ya kamata sai ta matsa wa shi annabi ibrahim cewa ya yi nesa da shi da matarsa daga inda ita take shi ne ya ɗauki matarsa hajar ya yo daidai ariyar maka da ita sai ya zo ya samu wuri ya aje su a sai inda ya aje su din nan nan ne inda ka'aba take akwai asasin ka'aba wanda daga baya <clears throat> wani zuwa da yi bayan Ismail ya zama saurayi suka haɗu suka gina ka'aba din amma tusan foundation din wanda dama mala'iku ne suka sa yana nan a lokaci din a malamai suna ambata lokacin da ya zo har ya bar su a wurin ya juya ya tafi ya san cewa Allah maɗaukaki zai kula da su wannan zama da suka yi ita hajar garin neman abin da za ta shayar da shi ba a samu ruwa ba mun san dai kiftar ba sai an maimaita komai ba har shi jariri da ta bashi a wurin yana motsa kafarsa yana tonawa har aka sami ruwan zamzam yadda duk iskoshi suke biya waɗannan shi wasu idan ba ta same su a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da isnadi ingantacce ba eh, a karance su a faɗe su dai a ce kamar yadda aka faɗa a waɗannan iskoshi Allah subhanahu ta'ala shi ya san ingancin wasu daga su domin wasu su asalin su ma daga Old Testament na abin nan littafin wato at-Taura ta Yahudu aka same su domin su ma musharakar da aka yi da su wajen alaka da annabi Ibrahim ya sa tarihin ya zama guda ɗaya dole in za ka yi magana akan baya can tarihin annabi Ismail da kafin wannan lokacin idan ba mun samu a qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yana shi yasa ai malamai sun ruwaito irin waɗannan ruwayoyi suka sa a cikin littafin tafsiri wanda ake ce musu ana ce musu ar-riwayat al-isra'iliyya me yasa ake ce musu isra'iliyya saboda an ruwaito su ne daga malaman bani isra'ila ko a ce an ruwaito su wasu daga babilonsa mun fahimta yawa to mutum ya karanta ya ambaci abin da ya inganta wanda bai inganta ba kuma ya faɗa shi haka dai malamai suka ambata ko kuma haka zai iya zo a ruwayoyin amma a ba bi gari riwayat idan dai ba su saba wa wani nasi na ƙur'ani ko hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to abin anan aka faɗi cewa daga nan shine asalin wato ruwan zamzam daga baya wani zuwa da annabi Ibrahim ya yi ya samu matar da ɗanta ya gansu ya koma har dai mun labarin harin da annabi ibrahim da shi da isma'il suka gina dakin ka'aba to zaman annabi eh, isma'il tare da mahaifiyarsa a nan hajar mutane kabilar jurhum wasu yamanawa ne mutanen yaman suka taso suka zo nan inda wannan mata take tare da ɗanta suka zauna tare da su har ya zama daga baya suka ba wa annabi isma'il ɗaya daga cikinsu ya aura shi ma ya haifi ‘ya'yansa kimanin goma sha biyu da malamai suka ambata a ce waye? kuma dai rayuwa ta ci gaba a nan ya zama mutumin makka sai aka sami shafuɗi waɗansan ƙabilun jurhum na wato yamanawa ƙabilu ne na asali na larabawa wanda su masu wannan kasa tarihin larabawa kashi uku ɗin suke cewa waɗannan jurhum suna cikin al'arabul ba'ida alba'ida ana nufin masu wato mutanen larabawan badu waɗanda suke can a jeji tun kafin zuwan waɗanda ba larabawa ba haka zama larabawa wannan abun abin da ya sa wasu malamai suke sukan wannan kace-kacen zuwa ga wannan tsarin suna cewa idan muka bi wannan zamu ga kenan ce cewa in aka ce akwai wasu wanda yake da ba laraba bane suka zama laraba kuma sai a sa annabi Ismail a ciki ce kenan annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake yana koma zuwa ga annabi Ismail to za a ce masa da ba balarabe bane ya zama balarabe mun fahimci wannan sai sa wasu malamai suka a wannan tafi ne iyali domin asali manzon mu sallallahu alaihi wa sallama Allah mu dake ba mu labari balarabe ko ba ta ba ya kuma ya fito da kabilar quraishawa kabila ce ta larabawa ba haka dai waɗannan tartiman Allahu alam bi sihhatiha amma dai dan kasancewa haka ake faɗa su a babin sira to amma kuma ka sa su a mizanin da dace mu koma kan wancan abin da shafi biyanatul arab yana cewa kanat ko اتبعوا دعوة إسماعيل عليه السلام حين دعاهم إلى دين أبيهم أبيه إبراهيم عليه السلام فكانت تعبد الله وتوحده من سمع الدين أن بواجبات أنسى توحيدي باب ولا النبي ليزود الدين اللي توحيدي annabi ibrahim shine baban annabawa ma gaba ɗaya kuma masu kira zuwa ga tauhidi don haka ƴaƴansa duk tauhidi suka zo suka karantar har har annaban banu isra'ila babu wanda ya kira mutane zuwa ga bautar wani abu wanda ba Allah daga baya addinin mutane ya lalace shine har Allah kuma ya ci gaba da aiko annabawa har ya gyara waɗannan halaye to addinin annabi Isma'il wanda yake shine tauhidi shine abin da larabawan nan suke kai domin a nan ya rayu a Makka duk larabawan da suke rayuwa a ariyar maka da wanda suka zo daga yaman da wanda suke kuma yan asalin nan ariyar gaba ɗayan su sun karɓi wannan da'awa ta annabi ibrahim kuma akan tauhidi su. ina fata mun fahimci wannan shine farkon abin da malamin ya fara magana a kai sai ce wasu wahiduhu wa tadinu bi dinihi kuma <clears throat> suna yin addini suna bauta ma Allah da wannan addini wato na annabi ibrahim wato shine tauhidi hatta qala alaihim al-amadu har sai da zamani ya yi tsawo a kansu wani su hazzan mimma zukiru bihi kuma suka manta wani kaso wani yanki na abin da aka tunatar da su ma'ana ai taraku al'amala bihi ragbatan ansu suka bar aiki da wannan littafi da aka saukar musu ko karantarwar da aka yi musu saboda ne rashin bukatar su rashin son wannan karantarwa din suka yi watsi da ita kamar da muka sani kowace al'umma bayan tsayawarsu akan wato abin da ke shi ne gaskiya sai a samu wani lokaci kuma wanda wasu mutane za su zo su kau da su daga hanyar nan da take daidai ina jin kun san iskar asalin shigowar shirka ma gaba ɗaya cikin wannan al'umma an taɓa zancen ko kun taɓa karantawa na ambaci wannan satin da ya gabata malamai suna ambata mana cewa bayan annabin Allah Adam alaihi salatu wassalam wanda yake shine farkon dan Adam da Allah ya halitta shi da 'ya'yansa dukansu akan tauhidi su kuma aka fara samun abubuwa da wanda da yake zaka kira su saban Allah amma ba a kai ga shirka ba kamar kisar habil kabila wa habil wanda ke duk waɗannan abubuwan duk an faɗe su a cikin bible na yahudawa kuma sannan akwai shi a wasu littattafan hadisai sun ruwaito su amma shirka ba a same ta ba har sai zamanin wato annabi nuhu mutanen annabi nuhu alaihi salatu wa salam wanda kafin shi akwai wasu annabawan kamar da littafan tabi ake faɗa akwai su shehu da idris a tsakani lokacin da annabi nuhu alaihi salatu wa salam ya zo ya samu mutanensa suna bauta ma wasu gumaka ai Allah madaukaki ya ba mu labari a cikin suratul jin wa qalu la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونفرا وقد أضلوا كثيرا هذا اللي يقول a waɗannan sunaye al’imamu bukhari ya rawaito daga abdullahi ɗan abbas a cikin kitabu tafsir da ya zo fassara wannan aya ɗin yana cewa ha'ula'i asma'u rijalin salihin ta fi qaumi nuhin falamma matu awha ash-shaytanu ila awliya'ihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban yayin da waɗannan mutane ya ce waɗannan sunayen wasu mutane ne salihai a zamanin annabi nuhu su waɗannan da waddan da suwa'an da ya rufa da ya uka da nasara ɗin sunayen wane ne ba sunan gumaka ba ne sunayen mutane ne salihai yayin da suka mutu sai shaidan ya zo ya yi wahayi zuwa ga mabiyansu ya ce kun ga waɗannan bayan allah salihan bayi ne waliyai ne abin da zan ba ku shawara shine ku je wurin da suka kasance suna yin karatu suna karantar da mutane suna ilmantar da su Majalisun su kenan ko sai ku yi mutum mutumi mai sura irin tasu kowa a je majalisinsa sai a kafa sura irin tasu a sassaƙo da ice sai a ajiye shawarar shaidan anan ita ce don ku rika tuna su domin idan waɗannan waliyai suka tafi kuma aka rasa su tarihin su ya bata to shikenan ba ku samu wani abin alfahari da za ku yi da malaman ku da suka gabata ba in ji shaidan in ji shawara shaidan fa suka bi wannan shawara suka sassaka mutum mutumi na ko na waɗannan mutane su biyar kowanne aka je majalisin da yake karantarwa aka kafa suna nan suna nan kamar da bukari ruwato yayin da zamani ya tsawo wa nufiyan ilmu ubida su waɗannan da suka kafa ɗin ba su bauta musu ba amma da lokaci ya yi tsawo aka manta ilimi ilimin da waɗancan waliyan suka karanta waɗancan salihan bayan Allah sai aka manta shi to sai aka koma ana bautar su malamai suke cewa shedan din ne ya sake zuwa yake ce musu to kun ga waɗannan bayan Allah da kuke gani wato mutum mutumin nan da iyayenku sun sassaƙa su ne domin su rika wato da su suke roƙon Allah kai sai ce da su suke roƙon Allah mana idan suna son wani abu a gun Allah to nan suke zuwa sai su ɗaga hannu amma su roƙi Allah sai ya Allah dan albarkar wannan bawan Allah da yake nan wannan sassaƙen kai mana kaza kai mana kaza kun ga shi ma mai mataki na biyu ne bai kai ga bautar a roƙi shi wannan gunki din ba in gane wannan to ana nan ana nan lokacin da waɗannan group din su ma suka mutu suka wuce sai shedan ya sake zuwa sai ba su shawara ya ce to kun ga fa iyayenku da kakanninku gun waɗannan suke roƙa domin Allah ya yarda da su idan ba su bi ta hanyar su ba Allah baya bayan ba domin waliyai ne salihai ne sai an yi kamun kafa da su Allah yake bada abin da zai bayar don haka sai ku riƙa roƙonsu daga nan mutanen nan sai suka koma suna roƙon wannan mutumin da suka sassaƙa suka aje a wannan wuri cewa Allah ba wato cewa su yi musu wani abu ko su saukar da ruwan sama da makamantansu wannan shine tarihin zuwan shirka cikin al'ummar wato dan adam gaba ɗaya wanda kafin wannan lokacin gaba ɗaya babu wanda ya taɓa ɗaukar wani wanda ba Allah bai bauta masa domin abin da za ka yi tunani a kansa shine babu wani ɗan adam da ya taɓa da'awar cewa shi ya halitta sammai da ƙasa in ba dan in ba ta hanyar takabburanci ba irin takabburanci irin na fir'auna amma banda nan ko wani mutum ma ya ɗauki cewa ai gunkin da yake bautawa shi ya halitta sama da ƙasa babu wanda ya taɓa wannan abu kun ga ashe asalin abin da mutanen nan suke bautawa menene ba wai sassaƙen itan ba ne ko suna tuno sunan mutumin ne domin salihi ne waliyi ne shi suke halartowa a lokacin da suke roƙon mutum ina so nuna muku ne cewa wanda duk ya ɗauki wani mutumi yake bauta masa sawa'un ko a zamanin yanzu ya je kabarin wani shehi da ya yarda cewa wani mutumin kirki ne ko wani wali yana bauta masa ko yana roƙonsa ya masa wani abu da sunan ai tawassuli ne ba wani abu kawai yake nufi ba ai shi ba mutumin yake roƙa ba Allah yake roƙo amma saboda albarkar wannan din yake roƙo to wannan shine ainihin abin da ya halaka waɗancan mutanen na farko har suka koma maimakon su roƙi Allah sai suke roƙon waɗannan mutane yanzu sassaƙen ne ba a yi saboda an san sunan sassaƙen ne gunki ko yawwa to amma ana zuwa kabarin mutumin wasu ya kai har zuwa yanzu suna bautawa mutane a cikin kabarin wasu idan ka je wasu kasashen zuwa sosai ake ya wane ya ko imam wane ya wane ne ya wa shehu wane da menene ka bani kaza ka bani kaza wato kafin zuwan da'awar manyan malamai da suka kira mutane zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ta taifa a Madina Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi zamanin da wani mutumi zai zo <clears throat> irin yan damfara din ya shiga cikin kabarin lokacin ba kulawa ba gwamnati mai karfi haka wurin yake a bushe a yaya shiga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zai iya shiga ya abin da ya ga dama wasu ma a kusa da wurin suke tashi wani mutum ya shiga ciki ya wanke hannunsa hannun mai laushi ya sa turare ya ɓuya a cikin kabarin wato ginin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane idan suka zo haji ko ziyara irin daga Indiya daga ina ne jahilai sai a rika zuwa kabarin in an zo ziyara sai rika miƙo hannu mutane suna itikadin cewa sun gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma mu fata kai wannan matsayi kafin malamai su zo su karantarwa su wa'azi har su ce mutane kai wannan abun ba ƙarya ne to kun ga wanda kuma idan har zuwa lokacin da aka mutane su zo shi yasa kuke ga a yanzu mutane sun je ziyara din nan ake ake sa mutum mutane wato malamai a wurin suna cewa kawai ka faɗi abin da ka faɗa na ziyara na sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar sai ka wuce ba dan komai ba a yan shekarun baya sai ka ga wata mace ta rubuto takarda an ba ta sako daga Indiya ko daga Pakistan dan sun tini irin wannan jahilci cikin rahamar Allah daga Afirka abubuwa suna da sauki fiye da wato irin waɗancan wajaje din da kuke ganin abu to alhamdulillah bautar kabari ba sai mana kanta a nan irin yadda sai yi a irin wannan irin ariyar yaran pakistan afghanistan kama fil nasara na maryam kada ku ɗaukaka ni ku wuce iyaka wajen ɗaukaka ni kamar yadda kiristoci suka ɗaga isa ɗan maryam har suka ce allah ne wasu suka ce ɗan allah ne sai ce inna ma ana abdu ni ba komai ba ne. ku duba inna ma duk wanda ya san larabci ya san kalma ce mai ake nufi da ita ana nufin ana kawo ta ne domin hasr adatu hasri kafatun wa makfufa aka suke ce mata a na'au da inna ne da ma ma harafi ne da ake ce makaf kafa ma'ana mai kamewa mai hana inna aiki makfufa ita ce inna ɗin an kame ta an hana ta aiki domin asali in inna ta zo tana aiki akan mubtada ta sa shi ne mansubi ta sa kabar ɗinsa marfu'i to amma in ma ta shiga to tana hana wannan aikin shi yasa ake ce mata kafa ta kuffu inna anil amal kuma ma'anarta shi ne hakan tana nufin a hausance ka ce kawai ma'ana تقصر الحكم وتحصر الحكم في المذكور دون غيره tana takaita hukunci ga wanda aka ambata yace innama ana abdu ni bawa ne kawai faqulu don haka ku ce abdullahi wa rasuluhu wannan ita ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu daraja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ka ce masa abduhu wa rasuluhu wannan da muke faɗa a cikin tahiyya ko yake inda domin Allah madaukaki ya turo mala'ika ya tambaye shi ina jin faɗi wannan lokaci wani satin da ya gabata ko yana so ya zama sarki annabi ko ko yana so ya zama bawa ne manzo wanne ya zaba cewa yana so ya zama bawa kuma manzon Allah kun ga ashe darajar da ya fi so shine a ce masa bawa kuma manzo kar ka idan idan biyar da kake son ba wai alamar son shine ka dauke shi ka bashi matsayin Allah ba baya bukatar wannan amma a matsayin bawa kuma manzo na Allah subhanahu wataala amma a cikin dan adam da ba dan adam ba to babu wanda ya kai shi darajar. kuma kowace irin da ƙasa ka naƙasta masa ka dangana masa to za ka fita daga wannan addinin Allah ba zai karɓi addinin ka domin ka naƙasta sa, sallallahu alaihi wasallam amma bauta fa to ba a bauta wa kowa kuma sai Allah ina fata mun gane wannan to waɗannan mutane ta kai ga a wannan zamani na annabi nuhu mutane sai suka koma suna bauta waɗancan suna itikadin salihan bayi ne amma sai suka zo suka sa waɗannan mutum mutumi wanda daga baya suka koma gumaka sosai ina fata mun gane wannan shine asalin bautar gunki a tarihin dan adam gaba daya akwai maganganun da suka fi wannan suna da yawa kada su ci mana lokaci mu bar su haka to <clears throat> yace fa kana ta'budullah su larabawa sun kasance suna bauta ma Allah wa tuwahhiduhu wa tadidu bi dinihi kuma suna yin addinin sa hatta qala alaihim al-amadu wa nasu afdal mimma dhukiru bi illa annahu baqiya fihi mustawhidu amma duk da haka wani abu na tauhidi yana nan tare da larabawa a zamanin nan wato mutanen annabi wato asalin guntun addinin annabi Isma'il din nan da ya bari na tauhidi larabawa suna tare da shi har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai daga baya wasu abubuwan sun shigo na shirke-shirke kamar da zamu ji wa iddatu sha'aira min dini Ibrahim da wasu kaɗan daga cikin wato sha'air na addinin annabi Ibrahim alamomi da kuma ibadu na zamanin annabi wato addinin annabi Ibrahim hatta ja'a amr ibn luhay suna nan suna nan akan tauhidin nan su larabawa bayan annabi Isma'il haka suka ci gaba da tauhidi suna bauta ma Allah ba sa shirka har sai da wani mutum ya zo ana ce masa amr ibn luhay amr ibn luhay shine ra'isu Kuza'a, shugaban kabilar Kuza'a ta larabawa وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين wannan bawan Allah ya tashi ma'ana ya girma tun yana ƙarami akan al'amari mai girma na ayyukan alheri da ba da sadaka da kuma kwaɗayi akan al'amuran addini ma'ana mutum ne mai damuwa da harkar addini fa ahabbahu nasu kun san ɗabi'ar mutane in aka ce mutum mai addini ne mutane suna son sa musamman dama su masu addini ne sai ya zama suna kansa wadanu lahu sai suke masa da'a dana nan bi ma'ana ba'a ba bauta ba domin asalin dana tana da ma'anoni akwai dana na ba da sakamako kamar din ranar yau din da ake da Allah madauki yake faɗa mana ranar tashin alkiyama da za a ba kowa sakamakonsa akwai dana bi ma'ana yasa daga nan aka samu lafazin adiyan wato addini yau wadanu lahu zannan minhum dan zaton da suke yi annahu min akabiril ulama'i suna zaton wannan amrul haidin wani babban malami ne kasan mutane idan suna zaton mutum babban malami ne sai a ce masa da'a to idan ya zama cewa karkatacce ne kuma duk abin da ya zo dora mutane a kai shikenan sai karkatar da su ta wannan wato hanya mummuna wa afadilil awliya'i kuma dan suna zaton cewa yana cikin manya-manyan waliyan Allah thumma innahu yusafiru ila sham sannan shi wannan bawan Allah Amr ibn Lu'ay ya kasance yana yin safara yana tafiya a ko safara kai ba yusafiru ba safara ila sham wata rana sai ya tafiya zuwa sham Amr ibn Lu'ay a ina yake kabilan Kuza'a na Larabawa a nan Hijaz sai ya tashi ya yi tafiya ya je sham ina ne sham in an ce sham a tarihin da da har zuwa yanzu kasashe hudu ake nufi sham wato siriya ta yanzu da lebanon lebanon da jordan da kuma palestine waɗannan ƙasashe guda hudu su ake ce sham wannan ƙasa da ana ce mata ardul anbiya lokacin da annabawa suke zuwa mafi yawan annabawa an fi samun su a wannan area domin annabawan bani Isra'il da yawan su daga nan suka fito inda annabawa na bani Isra'il dama sun fi yawa mun gane kuma mafi yawan su a nan suke shi yasa a littafin ar-radd alal mantiqiyyin na ibnu taymiya wata ran yana magana yana raddi ga aristotle mun san aristotle da waɗanda suka karanta littafin science sun san sunansa ko yana cikin manyan philosophers na greek to kuma santsi ya kwashe su maimakon su tsaya kan wannan ilimin na sciences din al'ulumul madiyya sai suka koma diraka akan mawara al-madda mawara al-tabi'a wanda ake cewa metaphysics suka koma suka jefa hankalinsu cikin abubuwan da hankali baya shiga shi ne ya shiga cikin diraka akan maganar Allah ko kuma ƙarfin nan da ya halitta sama da ƙasa tun da shi bai san wannan irin ilimin ba shi sa zancensa ya zama shirme shine ibn taymiya yake cewa matsalar da aka samu a tarihin musulunci malaman da suka ɗauki falsafa zaɓensu sai fada akan zaɓen wato sai suka yi zaɓen timin dare sai zama falsafar da suka ɗauko da sun ɗauko ta irin su plato a plato wanda ke shine malamin aristotle din aristo yace kila wannan tafi amma sai suka zaɓen timin dare suka ɗauki falsafa ta aristo arisko kuma lam yusafir qattu ila al anbiya'i bai taba zuwa sham ba zuwa kasar annabawa su filato ko da makamantan su ne suka zo a baya sun taba yin tafiya zuwa kasar sham sun haɗu da wasu ɗaliban wasu Annabawa don haka sun bi wasu kalimat ilahiyya don haka maganganunsu na saba wa Allah ba su kai maganar aristotle mun fahimci wannan ina shadi ne da maganar ibn taymiya akan cewa lalle sham ana ce mata abdul anbiya'i to yace da ya je kasar sham shi wannan abu bin luhai fara'ahum ya'buduna al-awthan sai ya samu mutanen sham suna bautar gumaka fastahsana zalika sai ga wannan abu fa ai ba laifi da dan kyau dan wannan bautar gumaka wa zannahu haqqan muga ashe jahili ne ba waliyin ba domin waliyin Allah ba zai ce abauta ma wani Allah ba sai ya zaci cewa wannan gaskiya ce ya anna sham ma'allur rusul wal kutub domin kuwa ƙasar sham nan ne wuraren samun annabawa ƙasar da Allah maɗauki ya saba aiko annabawa ne kuma saukar da littafai wannan shine ilimin da Amr ibn yake da shi da haka da ya ga ana bautar gumaka sai ya zaci cewa ah, wannan ɗin ma gaskiya ne shike nan sai kwaso gumaka sai kawo ƙasashen Larabawa mun fahimci wannan yawa ah, faƙadima ma'ahu bi hubal wannan Amr ibn din daga wannan tafiya da ya yi sham shi ne a dawowarsa sai ya zo musu da gunkin nan da ake ce ma hubal hubal ne ba hubal ba hubal haka yake sai ya zo musu da wannan gunki shine farkon shigowar gunki kasar maka wannan abin da haidin shi ya shigo da shi mun fahimci abin wa ja'alahu fi jawfil ka'ba tunda alfaharin duk mutanen maka a lokacin nan shine ka'ba da ya ɗauko wannan gunki da ya ga ana bautawa a sham sai zo sai buɗe ɗakin ka'aba sai sa shi ne aka fara samun hubal a cikin ɗakin ka'aba wada'a ahla makkata ila shirki billahi sai ya kira mutanen makka su yi shirka da Allah suna ba ka ji an faɗi lafazin shirka dama ana faɗarsa ne a gun mutumin ko dangane da mutumin da yake bauta ma Allah ko kuma ya yi imani da akwai Allah da ake mun gane shi yasa dama ce in ba haka ba dama wanda ba bai san Allah ba bai yarda da shi ba dama kafiri tan ta gari ake ce masa amma wanda yake dama ya san Allah ya yarda da shi ya halitti sama da ƙasa to amma sai ya rika ɗaukar bauta yana bai wani Allah shi ne ake ce dama mai shirka ina fata mun fahimta to sai umarce su su shirka da Allah fa ajabuhu sai suka amsa masa thumma lam yalbas ahlul hijaz sannan mutanen hijazi ba su daɗe ba an tabi'u ahla makka sai mutanen hijaz in an ce hijaz mantika ce ko min minfaka da ake cewa ta kunshi area duk da ta shafi makka da madina da ta'if sai ake ce hijaz daga makka zuwa madina gaba daya da kuma jefan ta'if kudancin makka kenan to nan ake ce ma hijaz ina fata mun gane yau aljazira al-arabiya suna kasa ta dama kashi kashi akwai hijaz akwai najd akwai tihama shine can bangaren mantakata afis yau da kuma inda suke Janubu inda yake bola da yaman to mutanen hijaz gaba daya sai suka bi mutanen maka to mutanen maka ana girmama su ƙuraishawa ne <clears throat> suna da tarihi duk abin da suka zo da shi ana girmamawa suke nan sauran mutanen ƙasashe ko eriyoyin da suke kusa da nan sai da suka zo suka bi suna bauta ma wannan gunki da amur Zuhai, ya kawo daga sham wanda suke ce ma kubas Wa min aka dami. In gama nan? Aa. an tabi wa Makka, mai ulatul Wulatulbaici wa ahlol harab Domin mutanen Makka su masu jikinta lamarin sakin Allah, kuma su ne ma'abota wato wannan harami na Makka. Sun ce kula da shi. Ya ce wa min aka dami mana ya daga cikin manya-manyan daɗaɗɗun gumakan su? Wanda tun kafin zuwan addinin Annabi Ibrahim? su suna yin waɗannan abubuwan bautar gunkin da ta yi yaɗu a ko'ina a duniya ta zo musu to suna da tsohon gunkin su manata kanat bishalal bil mishallal kai akwai wani kawai ana ce masa mishallal a nan wurin yake ala sahil al bahr al ahmar akan gabar tekun wato red sea shine al bahr al ahmar teku da muke cewa teku yawa bil qurb min qudayt hmm? ay maliya teku na وكان هبل هو أنا رواية فاقدته آه، لسبب فاقدته لين يدج أولنا ومن أقدم أصنامه المنا كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من القديم هو أن شافي ونن أولا سباع سوا بني هو نقول نقول سموه الناس دار الوفاء وكان هبل من الأبيض الأحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى هنا باب ما قبل يعني كما بابا أنا لكن قومي شيء يشيل يا جماعة لأن هذا ملتا من باريرس za ka ba wa maki wannan kuma ina jin ba da suke hannuna an buga ta alfu arba'in wa ismail ishirin sai shekara takwas da buga wani ba wa maki shi ya cicire wasu abubuwa da gaske wasu latin kwanan nan kuma zan hada daga bayan kala an bincika sai mu gano ruwayoyin mu ga wanne ne na asali ko ragewar yayi ko kuma a wannan ƙari aka samu ko insha Allah bari mu bi wanda yake hannuwa daga bayan kala zan bi waɗannan din yace wa min aqdami asnamihim daga cikin dadaddin gumakansu akwai mana ina ji da mana kun san mana ta ko akwai alqur'ani hmm? wa manata thalithata al-ukhra ko yawwa كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديش ثم اتخذوا اللات في الطائف sannan الطائف ta'if suka ɗauki wani gunkin suka rike shi suna bauta masa ثم اتخذوا العزى بوادي نخلة أكون جيفا أنا كما وادي نخلة سيكما سكت أو تناس بنكين سننسى العزة ما لم يسمع سوى آه، المناتا دلاتا إنن da al'uzza shi ma sunayen mutanen kirki ne waɗannan mutane musulkan suka canza musu suna suka ba su wannan sunan suna cewa lata sun suno shi ne daga sunan Allah wasu kuma suka ce a'a sunan wani mutum ne salihi mutumin kirki idan alhazai sun zo maka yana niƙa musu gari ya musu dan kunun zaki ya rika rarraba musu suna sha ko kuma ya dai musu wani abinci yana ba su to saboda hidimar da yake wa alhazai salihin bawa ne to da ya mutu sai suka yi mutum mutuminsa suka sa a wani wuri suke nan ake zuwa ake bauta masa kun ga asalin dai abin da ake so a fahimta ne babu wanda ya taba zuwa jeji kawai zai ɗauko wani ice saboda girmama ice ne ce bari ya zo bauta masa wannan darasin ya kamata ku rike shi kun ba zo nan duk wanda kaga ya da wani wuri yana bauta masa to sunan wani mutumin da yake itikadin yake yarda cewa mutumin kirki ne waliyi ne salihi ne shehi ne to shi yake kirkitawa mun fahimci wannan domin a hankalin dan adam haka kawai dauko iko ya sassaka masa ko ya je wani kabari ba kowa a ciki yana bauta wannan da zai yi domin girmama waɗannan salihan bayan da suka wuce iyaka cikin wannan abu shine ya kai suke bauta musu zaton cewa ai Allah ya riga ya da waɗannan bayi kuma wai ba za a je gun Allah ba sai da tsani irin wannan tatsuniya da suke faɗa mutane ai Allah to ai kaman ba da sai a ta kawo ma misali kai ka tafi gun shugaban kasa ba tare da ka bi hanyar suwaye masu gadinsa da sauransu ba shugaban kasa bai san abin da nake kuma za ka iya zuwa ka cuce shi ko ba ka bane za ka iya shiga gidan sai sa za ka shiga yanzu sai an yi ne ta waya ka sai an cire za ka shiga babban banki ba saboda mu bai san gaibu ba wanda ya san gaibu ko ba buƙatar yin waɗannan abubuwa Allah madaukaki wa idza sa'alaka ibadi anni me fa inni qaribun ujibu da'watad da'i har ka baka sa wani mutum kawai tsakaninka da Allah madaukaki sai wani Allah sai da shi wannan ba rena salihan bayi bane ba ana nufin salihan bayi babu su bane a'a akwai salihan bayi akwai waliyan Allah wajibin mutum ya imani akwai salihan bai akwai waliyan Allah kamar yadda yake akwai annabawa akwai mala'iku to akwai salihan bai akwai waliyan Allah Allah yana son su kuma ya yarda da su to amma ba sunan su ya bamu labari ba kamar yadda ya bamu labarin annabawa ya aiko mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama mana mizani ba ga mana sunan wani da wani ba in ba wanda ya bamu labari kamar al-muhajiruna wal ansar wanda ya bamu nassi akan cewa ya yarda da su kuma yan aljanna ne dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da shi ya mutu akan wannan hali shi ake ce masa hali to duk wanda ya mutu a wannan hali dan soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da shi to dan aljanna ne qat'an kamar da ibn hazm yake cewa babu dan wuta cikin sahabban annabi ibn hazm to irin wannan kaga wali sune manya-manyan farkon waliyan Allah Duk duba sai sa har masu rubuta littafai suke rubuta littafan waliyan Allah kamar irin sun Sa'arawi Yohan Sa'arawi da rubuta Tabaqatul Awliya daga cikin farkon wanda suke fara ambato in suka zo lissafin wani ba suke fara sama Abubakar Asidik ne fara sama sannan sai su kawo saura sai a haɗa kuma da wanda yake na gaskiyan ne da ba na gaskiyan ba ka san su eh, hajjaci ma sun ambata akwai wani jaki wali sai su rubuta irin waɗannan abubuwa irin abubuwan bai kamata ba bayan Allah salihan bayi akwai su to amma ba a bauta musu Allah shi kadai ake bauta wannan ya kama duk mutum musulmi mai bautar Allah wanda ya imani da Allah shi ya sama shi ya kasa to ba bai kamata yi kokonto cewa ba a samun wani mutum dan adam komai iliminsa komai salihancinsa to ba a bauta masa kuma ba za ka ce ba za ka roƙi Allah ba sai ta hanyar ka bauta ma Allah direct da kai da shi ko da baka ganin to shi yana ganin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba a ce sai ka samu wani shamaki ba shamaki ɗaya tsakaninmu da Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma nasa hijabin ko kuma alaƙar da yake tsakaninmu da Allah ita ce ta saƙon isar da manzanci daga Allah subhanahu wata'ala ba ta cewa mu bauta masa bautan nan sannan daga shi kuma sai ta tafi gun Allah ba ba haka Allah yake yi ba a'a shi ma bawa ne na daga cikin bayan Allah Allah ya zaɓe shi ya fifita shi akan sauran bayan, ya ba shi annabci babu wanda ya kai shi daraja ya turo shi don ya koya mana yadda za mu bauta masa wannan ya dace da hankali ko bai dace ba haka ne idan da wato mu mala'iku ne wa za a turo mana ta turo mana manzo mala'ika mai fuffuke ɗari shida kamar da mala'ika jibril yake da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya taɓa ganin sa yana da fuffuke ɗari shida fuffuke ɗaya ya rufe sammai da ƙasa gaba ɗaya in ka ga ya za mu koyi da irin wannan in zai alwala ya zai yi ba musani ya za mu koyi da mai kuke ɗari shida sai Allah madaukaki ya zaɓi wanda ginin halittar mu iri ɗaya ne yana da hannu biyu yana da ido biyu yana da kai yana da kunne kuma ya fi kowa kyakkyawar siffa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka aiko mana saboda idan yayi sai mu yi irin nasa domin hakan Allah yake so mu kuma sai mu shiga aljanna da wannan koyi da shi Sheikh Usman bin yana da littafi sunansa Al-Wasita bainal haqqi wal khalqi alwafiqa bainal alhaqi wal Ya yi bayanin waɗannan abubuwan da kyau min ahsani ma kutiba akan waɗannan abubuwa na bayanin wasiqa wane ne wasiqa tsakaninmu da Allah wasiqa tsakaninmu da Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai imani da shi mai yadda da shi kar mu karyata shi mai yadda da duk abin ya zo da shi mu bauta ma Allah irin yadda ya bauta ma Allah to wannan shine hanyar shiga aljanna ba ka kama wani daban ba wanda ba ba wanda nasabtawa ake yi a ce wani ai to ai tunda shi ma jikan manzon Allah ne shi ma to kenan ya samo daga gidan manzon Allah a'a babu hujja akan wani da Allah yana son haka yan Allah madaukaki shi ya halitti larabci shi ya halitti fasaha don haka akwai fasaha da zai gaya mana wannan abun mu gane shi a cikin Qur'ani kurku ba zaurance musulunci ba zaurance bane da sai ka je wani wuri sannan ka gane asalin usulin risalar kowa zai fahimta Allah madaukaki shi kadai ya tantance abun masa ba za a bauta masa kuma da son zuciya ba sai ta hanyar manzannin da ya tuno shike nan wannan shine musulunci in ka fahimci wannan ka zauna lafiya kar ka rarumo wannan ka rarumo wannan ka ce aina zato na'am kana zaton alheri ga kowa kai zaton alheri ga kowa salihin ma bawan Allah ne wali ne eh Allah ya sa masa da alheri ya bauta ma Allah Allah ya sa ya shiga aljanna shike nan wali Allah ba shi ladan walikin amma mu ɗauki bautar Allah mu bashi mu ce sai ta hanyar Allah zai karba to babu wannan a musulunci ina fata mun fahimta wanda bai fahimci wannan ba to har yanzu bai fahimci saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na aiko shi zuwa ga mutane ba ina fata mun gane wannan to malamin ya ci gaba da cewa mutanen Ta'if suka dauki wancan gunki mutanen Wadi na Kala suka dauki al-Uzza yace wa hadhihi thalathu waɗannan guda uku yasa bai ce as-salafatu ba hmm? ina ina hawo wa hadhihi talafu saboda dole a sami ne sabani tsakanin al'adad wal ma'dud su kan nan menene hmm? na mata ne yau don haka za zama shi sama yake wa hadhihi as-salaf ce ta salafatu don ba maza bane da maza ne to as ta za ana daukar su a matsayin mata ne shi sa Allah madauki a cikin Qur'ani ayi da tabirin mata yayi ba don komai ba saboda ko da asalin lata da uzza maza ne ko da ke uzza sun ce mace ce lata namiji ne to ko da lata namiji ne to saboda ƙarin kaskanci Allah madaukaki sai ya ba shi ta'abiri a abin nan wato akai aka yi mukhataba da sunansa da sunan mace wa manata sai aka ce as-salisata al-ukhra aka musu wato ta'nisi Allah kyauta ba don komai ba dan nuna kaskanci gare su ثم كثر الشرك يتي daga nan sai kuma shirka ta yawaita akai ta samun shirka a cikin wato al'umma wa kasratul guma gumaka suka yawa watan da sanam me bambanci tsakanin watan da sanam da sanan hmm? as-sanam me masa gunki ko suna cewa as-sanam shine wanda duk da akwai sabani wajen wannan tafsirin shi kansa wasu sun faɗi wata magana ba wannan ba suna cewa sanam shine wanda aka sassaka shi akan hai'a da tsari irin na ɗan adam shine ake ce masalam jam'in su asnam Watan kuma duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba ko da ba da sura ɗan adam kamar kaburuka da bishiyoyi duk ana ce musu ne autan ba asnam ba asnam shine wanda aka yi su da surar mutum wannan inji wasu daga cikin malamai hmm. ah, ina ne wani wa kasratul awsan ko fi kulli buq'atin min al a kowane wuri a cikin kasar hijaz wa yana da cikin abin da aka ambata ake ambata sa asira ko a tarihi anna amr ibn luhay cewa amr ibn luhay din nan da aka ambata kana lahu ri'iyun min al yana da wani mai bashi labari daga cikin aljanu ri'i shine aljani da yake zuwa wa boka yi mu'amala mun san boka ka zo ya gaya maka abin da zai faru gobe ko ta hanyar buge-bugensa ko kuma ta hanyar ya ce a je a yi wani aiki to yana yi ne ta hanyar wa ta hanyar aljani duk wani abu da zai gaya maka cewa za a yi kaza a wuri kaza ko an yi sata ku je wurin wani wai a ce masa malami ina nana ta magana ba malamai bane waɗannan masu duk wanda za a je wurinsa ya irin wannan surkullan ko ya taba cinyar mutum ya zama ganga kadan ya fito haka take wani wani wani babban mutum ya dai mun irin waɗannan mutanen da ake sayo malamai ko irin masu neman sa'a nan tabbata a mulki da makamantan su kun san kuma dama siyasa akwai wani irin abubuwa yana zuwa gun malamin ya taba cinyar sai kadan dangare ya fito sai ya zabi da zai gudu ita a zaman ka ita mu lamarin mu dama haka yake sai ce to malam yanzu ya za a yi nan da nan ya rufe yake to in kana son mulkin kai tabbata to ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo dan za a ce a kawo a yanka kaza a yanka kaza to su suke umarta su hatta a je a yanka dan adam domin a irin wannan aiki bayan shirkar da take ciki ga girman kashe dan adam ba dan komai ba sai dan a samu duniya a tara kuɗi ko kuma a yi mulki Allah ya shi da irin wannan aiki wannan musiba da take cikin al'umma wajibi ne a haɗa ƙarfi da ƙarfi domin ya ƙasa domin wallahi al'umma ba za ta zauna lafiya ba in ana irin waɗannan abubuwa domin kuna kallon za a rika sace ƴaƴan mutane ana zuwa ana yin abin da ake yi Allahu musta'an Allah ya kai wajibi ne a karantar da mutane tauhidi ba abin da zai kauda irin waɗannan abubuwa wallahi in ba tauhidi ba duk yadda mutum komai zuwa masallacinsa in yana irin wannan aikin fa ba musulmi bane in dai zai je a yi tsafi a je a yi tsafi a kashe wani abu mai rai ko dabba ko ɗan adam domin a canza wani abu yanayin yadda Allah maɗauki ya bar wajen a samu mulki to duk mai wannan fa ba fa musulmi ne wannan shirka ce ba wai karamar shirka da za a ce mutum kawai zai kuma ba ai ko a hausance mutane sun san ana ana faɗa cewa tsafi shirka ne ko ba ka bane yawa to tsafi da waɗannan irin abubuwan shirka ce da in mutum ya yi su, to fa ya zama ba musulmi ba ya fita daga addinin Allah subhanahu wataala to me zai sa mutum ya jefa kansa ya rasa imanin ya rasa musulunci ya rasa tauhidin saboda kawai abin duniya kuma abin duniyan nan fa ku duba su ku gani babu wani abin duniya wanda wani bai taɓa samun irinsa ba kuma yanzu babu babu wani matsayi da ake samu sai fata wani ya taɓa samun irinsa kuma yanzu bai babu shi ba tare da wannan matsayin ko wannan ya isa ya zama mutum wa'azi ya ce ko na samu abin da kautar wani abin da zai tsari Allah kawai zaka irin wannan abubuwan su aka rika aikatawa hatta a wancan wato zamani din yace wa yuzkaru anna amr ibn luhay sai yawa dan tan ri'i ne ko ya kawo mana shi aljanin da yake hulɗa da boka ta irin wannan abu sai ake ce mari'i ri'i ra'un da hamza da kuma ya'u ra'un din mai kasra yau ri'i ma'ana mai zuwa ya gano kuma ya zo ya kawo maka labari fa akbarahu shi wannan ri'i nasa abokin hulɗar nasa daga cikin aljanu akbarahu ya bai wa amr ibn luhai labari bi ana asnama qaumi nuhi cewa gumakan nan na zamanin annabi nuhu wanda muke magana dazu su waye ga sunan waddan wasuwa'an da yahusa da yauqa da nasra yace waɗannan gumakan madfunatun bi suna nan abin na a jidda garin jidda dai wannan jidda mun san tsohon gari ne ba wai sabon garin da aka samu wannan sunan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nan sunan sa jidda tun a jahiliyya jidda dai sunan da a rubuta a larabta sai kiransa judda da bamma judda in ji masu ilimin wannan abu ce ya zo ya gaya masa cewa waɗannan gumaka guda biyar da wadda da suwa a yahusa da yauka da nasara suna nan abin na jidda fa a ataha fastasaraha sai ya je ya tono su maki yi sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace ra'aitu amr ibn na ga amr ibn ya jirru qasabahu fil nar yana jan hanjin cikin sa a wutar jahannam in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ake kafa dalili cewa wanda duk ya rayu ko da a zamanin jahiliya ko fatara tsakanin annabawa in dai bai bauta ma Allah ba sai zai bauta mun fahimci wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ya ga amr ibn lu'ay yana jan hanjin cikin sa a wuta domin shine duk wani abu na shirka sai kawo larabawa wanda da babu su goma kana ku duba fa abokinsa daga cikin aljanu shi ya ba shi labari yace abu laqabul da waɗancan na zamanin annabi nuhu ne da aka yi tsufana duk abin da yake nan a zamanin annabi nuhu ba an halaka shi ba sai aka tsere da annabi nuhu da jirgin ruwa da iyayen mutanen da suke bi suka imani to sauran abubuwan da aka halaka ai ruwan tsufanin ya kwashe su ya kai wurare da yawa to su wannan gumakan guda biyar suna turbuɗe a cikin ƙasa a jidda a wannan lokaci shine aljannin ya zo ya gaya wa amr da hanyar ya je suna nan a jidda ya je ya samo su kuma ya tono su sai kawo mutanen maka ya fito gasu nan su ne kuma samu la haula wala quwwata illa billah ah, yace summa ha ila tihad